Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Alhamis, sha tara ga watan Rabi'in al'awwal hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da talatin ga watan Januwari shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'is dirasatun fikahiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi bayan da malam yake kan mana bayanai masu matukan mahimmanci dangane da shimfiɗan da yake na wannan littafi a inda yake jawo hankalin al'umma annabi na cewa ita dai mutuwan nan gaskiya ce kuma komin daren daɗewa to kai ma ɗin nan za ka ɗanɗane ta ana nan duk sunan da aka sama ko ka sa ma kanka to ita mutuwan za ta canza maka wani suna na daban ko dai a ce maka gawa ko a ce maka marigayi ko duk abin da ake kiran mutumin da ya rasu wannan suna zai canza daga ran da aka zare ranka kuma dukkanin wani kai da komo da wani karambanin surutu da gararan ba da watan gaririya to daga ranar ta kare shi yasa ka shirya ma abin da kake fuskanta wanda ba makawa Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malamin ya ce a ya abdun kam yalqaka rabbuka asiya harisan ala dunya walil mauti nasiya an saita liqa allahi wal lahd wat thara wa yawman abusan shayyaba fihin nawasiya law idha al mar'u lam yalbath thiyaban min at tuqa tajarrada uryanan walau kana kasiya walau kanat ad dunya tadumu li ahliha لكان رسول الله حيا وباقيا yake cewa a ya abd ya kai bawa kam yalqaka rabbuka asiya yau fagage da yawa ubangijinka ya iske ka kana mai dumu-dumu da zunubi wajen magananka kalmomi ne kake faɗi da Allah ya hana faɗinsu wajen aikinka ayyuka ne wanda kake aiwatarwa da Allah madaukin sarki ya hana yinsu mu'amalan da kake yi da sauran al'umma mu'amala ce da Allah madaukin sarki ya hana yin irinsu kai wani irin bawa ne harisan alad duniya sannan kai din nan kana da matukan kwaɗayi na neman abun duniya na san a ce kai din nan ka mallaki kaza kuma kai ɗin nan kana da kaza walil mauti nasiya abin da kai ci kai ɗin nan ka manta da mutuwa wai tana tafi an sai talika Allah kai ɗin nan ka manta da gamuwanka ga Allah ne walil lahadi wa thura kuma ka manta da kabari da irin ƙasan da ake tilawa akan mutum in ya riga aka shigar da shi wannan kabari duk wannan ka manta da su wa yawman abuthan ka manta da yinin nan wanda yake kici-kici yini wanda yake cike da damuwa da kunci yini wanda babu wani wanda ya isa ya meƙe, ya nuna cewa shi ɗin nan shi wane ne kowaye shi kuwa a ranar da annabawa kaɗai abin da ke fitowa bakin bakinsu shine Allahumma sallim Allahumma sallim ranan da al'umma fitattunsu zaɓaɓɓo daga ciki za su tafi wajen ulul azumi minar rusuli tun da kan annabi adam a zo wajen annabi ibrahim a zo wajen annabi nuhu annabi musa annabi isa gaba ɗaya ana neman su je su roƙo ceto ceto a nan shi ne a zo a yi hisabi kaɗai za su ce ba za su iya ba yau man abusan kamtarira Tashayyaba fihin nawasiya wanda hatta gashin gaban kai gaba ɗaya zai furfure yawman yaji alil wildana shiba jariri wanda ya mutu ƙaramin yaro wanda ya mutu bai kai munzalin girma ba za a gan shi gaba ɗaya ya furfure wata da kullu za ta hamlin hamlaha kowace mace da ta mutu da ciki a wannan yinin saboda tsananin yinin za ta haife cikin wataran nasa su sukara za ga mutane suna mamunga sun yi marisa suna tafiya suna kadawa Allah ya ce wa mahum bisukara ba wai abin maye suka sha ba walakin na lahi shadid azabar Allah ce kawai ta tsanani ɗan adam duk kamanta da wannan me ya ja kamanta da shi tukuna shin kana da aminci ne da Allah maɗaukin sarki ya amintar da kai cewa kai ba da kai ake yi ba wa yawman abusan tashayyaba fihin nawasiya law idhal mar'u lam yalbas siyaban min at taqa idan mutum ba zai saka tufafi na tsoron Allah ba wajen maganan ka ya kasance kayi kwalliya da kalmomin tsoron Allah wajen kallonka da ganinka ya kasance ka yi kwalliya da gani irin na tsoron Allah, haka saurarenka, haka kamawanka da miƙawanka, haka takawanka da komi naka, in dai ba za ka lullaba da tufafi na tsoron Allah ba, ta jirra da uriyanan to ka sani kai a tsirara kake, walau na kasiyan ko da an ganka da tufafi na yadi, ko da ka sa auduga ka lullube jikinka. to libasu taqawa zalika khair tufafin tsoron Allah wannan shine kaɗai alkhairi kenan duk wani abin da ɗan adam zai yi kwalliya da shi in dai ba na tsoron Allah bane to wannan ɗan adam ya riga ya gama kaɗewa ya shige uku gaba ɗayan shi Allah ya sauwaka walau kanat ad-dunya tamutu dumu li ahliha ka sani da a ce dai duniya za ta dimanta dindindin ga wani ko ga waɗanda suke zaune a duniyar to lakana rasulullahi hayyan wa baqiya to ba wanda ya dace ya cancanta duniyar ta zauna gare shi dindindin irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ka same shi a raye da ka same shi a wanzi da dadewa a duniya mutum ya zama ya kwashe zanguna masu tarin yawa to da manzon Allah yana nan a duniya ba tare da ya rasu ba inda wata falala ce inda wata ɗaukaka ce inda wata manƙaba ce to babu wanda ya dace da wannan matsayi irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala ta'ala li habibihi mustafa Allah madaukin sarki ya faɗi gaba daɗayin shi zaɓaɓɓe daga cikin zaɓaɓɓu gaba ɗaya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ma ja'alna li basharin min qablikal Allah maɗaukin sarki ya ce ban sanya ma wani ba wani nan kowaye min qablika kafin zuwanka al'ummomin da suka rayu kafin kai alhulda Allah ya ce ba wani wanda aka rubuta cewa zai wanzu dindindin a fa'in mata fahimul khaliduna su da suke ta gurin ka mutu ko abi a yi ma kisan gilla ko wani bala'i ya saukan ma ka mutu to wai in ka mutu su za su dimanta ne dindindin a duniyar kullu nafsin afa in mitta fahumul khaliduna in kai ka mutu to su za su dawwama ne kullu nafsin Allah madaukin sarki ya ce kowane rai za'iqatul maut to fa mai ɗanɗanar mutuwa ne wa bulo bisharri wal khair Allah ya ce muna jarraba ku ga ayyukan alkhairi ga kuma na sharri wanne zaka zaɓa ciki ka aiwatar fitnatan wannan zai zama a matsayin jarrabawa ne wa ilaina turja'un kuma duk ku gama faɗi tashi zuwa gare ni ne za ku komo duk yanda ɗan adam ya kai ya komo duk yanda rayuwa ta yi tsawo kuma ake santa to Allah maɗaukin sarki ya tsara mata lokacin ƙarewa. shi sa ka tanadi abin da za ka huta ka tattali abin da za ka miƙa, ka tanaji abin da ranar tashin alkiyama za a yi maka sakamako da shi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace aya ta 34 zuwa aya ta 35 a cikin sotul anbiya kenan in ka fahimci waɗannan ayoyi guda biyu babu wani ɗan adam da ya gabata cikin annabawa da manzanni ko ko cikin ‘yan adawan annabawan da manzannin wanda Allah maɗaukin sarki ya tsara mai cewa zai rayu dindindin a bayan ƙasa. Sai Allah ya yanke shawara ya ce, Kullu nafsin kai kowace rai, shi sa ya kawo annabsu da nakira kuma ya taso ta da kullu. to duk inda dama kullu ta taso suna nakira to ta ummu wala to khas tana gamewa ne ba ta fidda kowa mun gano wannan da kyau ku na wanda ya bijire ma Allah ne duk yanda ka bi Allah duk yanda ka bijire ma Allah to ka tabbatar ranka watan wata rana sai ta ɗanɗani mutuwa kenan duk mutumin da ya shirya cewa akwai ranar da zai mutu kenan akwai ranar da zai ƙare to zai shirya ya gane cewa akwai ayyukan da ake son ya aiwatar na alkhairi domin ya rabauta Allah madaukin sarki ka sa muna daga cikin waɗanda za mu rabauta wa ta'ala Allah madaukin sarki ya ce kullu man alaiha fan duk wanda yake bayan ƙasa kowaye to watan wata rana zai ƙare wa yabka wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wanda kawai Allah maɗaukin sarki ya togace ya ce shi kaɗai ne ma'abucin ɗaukaka da kuma buwaya, amma duk wanda ba Allah ba, to ka lissafa, ka tabbatar, ka rubuta, ka ce sunan shi ƙarau. Kun gano wannan da kyau ku? Shi sa ma ya ce, Inna na hannu na rithul arda wa man alaiha. Allah maɗaukin sarki ce, Mu ne za mu gaje ƙasa kaf da duk abin da yake bayanta wa ilaina yurja'una duk kowa ya gama karambanin shi da kara kaina ya gama wautan shi da ayyukan shi na kirki gaba ɗaya za a ɗunguma ne a koma zuwa ga Allah ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa ya ce inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum Allah ya ce gaba ɗaya zuwa gare mu ne makomansu yake ma'ana rabu da mutane in ka ce musu bi Allah fa zakkir innama anta muzakkir kai mai wa'azi ne kadai lasta alaihim bi musaitir ba wanda za zaka tarsasa sai dai illa man tawalla wa kafar to fa yu'adhibuhu Allahu al akbar inna ilaina bahu. Allah ce duk su gama kara kaina da watan gaririyansu da ‘yan zuƙe-zuƙensu wajen mu da za su komo. Sun inna alaina hisabahum Allah ya ce hisabi na bin diddikin ayyukan da suka yi to a hannunmu yake, kowa sai an bi an bincika an game ya aiwatar an mai sakamako a kai. Allah ya tsare mana imaninmu. Wannan ita ce aya ta 26 a cikin suratun Rahman. Wa ƙala ta'ala, Allah maɗaukin sarki ce, kullu shay'in halikun illa wajha komi da ka sani kullu shay'in komi in dai wannan shay'u ne mun gano wannan ke ku in dai shay'u ne shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce hal ata alal insan hinun ad dahar lam yakun shay'an in wannan abu za ce mai ma ya kai ga shay'u to Allah ya ce halik watan wata rana zai kasance babu shi ya hallaka an darka ke shi illa wajiha sai dai Allah kadai shi yasa da aka ce kullu nafsin a maut to Allah ya togace banda nafsin shi mun gano wannan da kyau ko domin wani zai iya cewa Allah maɗaukin sarki ya faɗi cewa annabi Isa zai ce ta'lamu ma mafi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika to an nafsu, an nafsu, nafsin isa irin nafsin Allah ne yanzu tarayya wajen suna ya lazimta cewa ma'anan ya zama ɗaya al-ishtiraku bilisimi, ya yastalzimu fil ma'ana ai nafsin isa mai ƙarewa ce nafsi irin na Allah ko ba mai karewa ce? wa yabka wajihu rabbika zil jalali wal ikram wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wancan ita ce tamanin da 88 a cikin suratul ƙasas. manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, akthiru zikir, hadimun, lazzat ku yawaita tuna mai rushe jin daɗi ita ce almaut duk da kake a raye duk yanayin da ka samu kanka na ƙunci. idan mutuwa ta zo to in har ba ka bi Allah ba to ta rushe maka jin daɗi wannan kuncin da kake ciki a duniya to daɗi ne in aka auna da abin da kake fuskanta nan gaba kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa wa yi kokari ka yawaita ayyuka na alkhairi ka nisanci miyagun ayyuka domin abin da zai biyo baya maka bayan mutuwarka wannan hadisi al-imamu tirmidhi ya ruwaito shi a kitabu zuhud babu ma ja'a fi dhikr maut a babin da ke bayani dangane da ambatan mutuwa a juz'i na hudu lamba hadisi na 2307 al-imamu nasai ya fitar da wannan hadisi a kitabul janaiz babu kafaratu dhikr al-maut a babin da ke bayani akan yawaita ambatan mutuwa a mujalladi na hudu a lambar hadisi na 1823 haka Ibn maja ya fitar da wannan hadisi a zuhud babu Listi Idad, babin da ke bayani akan ambatan kintsi da shiri da tattalin da bawa ya kamata ya yi domin tafiyan da babu makawa a jiz'i na biyu lamba hadisi na 4258 al'imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a musnad a juz'i na biyu shafi na 293 wa ibn hibban fi sahihihi ibn hibban ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi a sahih a lambar hadisi na da sha tara a cikin mawarid wallafzi lahu wannan lafazi na ibn hibban ne wasa hahahu al'allamatul albani fi sahihil jami a lamba hadisi na goma. Allah madaukakin sarki ya masa sakayya da alkhairi mala yace wa zikirul maut ambatan mutuwa da aka ce akthiru zikra hadimul lazzat laisa ma'anahu an taqula ba wai abin da ake nufi kawai ka zo kana cewa inna fulanan minan nasi kadamata ai wane ya rasu wane ma ya rasu su wane za su rasu yace ce kalla ba haka abin yake ba wa inna ma zikirul mauti ma'anahu ambatan mutuwa haƙiƙanin ma'anan shi ne an nasta'id lil maut shi ne mukinsa mai tattali mu shirya wa mutuwan wa an na'amala lil maut kuma mai aiki saboda mutuwar wa an nagarisa fi hazihi duniya mi dashen ayyukan alkhairi a wannan gidan duniya lima ba'dal maut saboda abin da zai biyo baya a bayan mun mutu domin nan gidan duniya nan ne fagen dashen nan ne gonar lahira ce wajen girbi shi yasa ma Allah ya kira ta da cewa yau yawmuddin ranan yin sakamako dangane da addinin da bawa ya aiwatar a gidan duniya Yau muljaza ranan da za a yi ma kowa sakamako don gane da abubuwan da ya aiwatar Allah ka mu aiwatar da alkhairi. Mala ya ce, Inna lillahi ibadan fuɗana, ɓallakud duniya wa khaful fitna, nazaru fiha falamma ma'alimu, annaha laisan lihayyin watsana, ja'aluha lujjatan wattakhidhu salihal a'malu fiha sufuna. Mala ya ce, Inna lillahi ibadan fuɗana. Allah madaukin sarki yana da wasu irin bayi masu kaifin basira masu hazaka masu azanci wanda wannan kaifin tunani nasu ya sa suka gano su suwaye a ina suke ina suke tunkara waye su me manufan yinsu wannan sun yi nadari sun gano haka da suka fahimci duniyan nan lalle an kawo su ne domin aiki domin ya ce ya halicci mutuwa da rayuwa domin ya yi jarabawa ne to tsallaku duniya sai suka saki duniya suka yi watsi da ita suka rubuta mata saki albat khaful fitna me ya suka yi haka shine sun ji tsoron aukuwan fitina ne Sau da a duniya in har ka yaudaru da irin kamunga da take ma waɗanda suka wawaitar da kansu to za ta zara ka to da suka haka sai suka sake ta domin tsoron fitinanta nazaru fiha sun tsaya sun yi dogon nazari ne a nan gidan duniya falamma alimu yayin da suka sakankance kun ga gidan duniyan nan annaha laysa li hayyin watsana, ba matabbata bane ga duk wani mai rai ja'aluha lujjatan sai suka mai da duniyan nan lujjatan shine kaman wani teku suka mai da shi gulbi wattakhadhu sai suka riki salihal a'mal ayyuka na ƙwarai fiha a nan gidan duniya a matsayin sufna jirgin ruwa ma'ana duniya teku ce ayyuka na ƙwarai su ne jiragen ruwan sai suka haye kan jiragen ruwan kawai sai suka ƙetare zuwa tudu to can tudun nan ne lahira nan ne darul qarar nan ne gida matabbata wanda ba makawa sai kowa ya ji ko dai ka yin abin da suka yi ka afka ma wannan teku kuma mahallaka ce jama'a mun gano wannan da kyau ko domin komin daren daɗewa ka shirya cewa watan wata rana to labari ya ƙare. Allah ya tsare mana imaninmu innal muslimina al'an mala yace lallai musulmi a yau a amassil haja ila an ta'arrafu ala ahkamil jana'is mala yace suna da matukan buƙata. ba wai abin da suke so za a yi masu ba A'a, menene suke buƙata? to lallai mutane suna da matukan bukata akan a sanar da su dangane da hukunce-hukuncen jana'iza la siyama wa qadar ra'aytu kathiran minal al-bid'a Muhammad Hassan ya ce haƙiƙa dangane da irin abubuwan da ne arba da su na bidu'o'i fi janibil jana'iz wanda ake yin su a ɓangaren da ya shafi jana'iza, wanda haɗari ya kai haɗari a waye gari a ce wai musulmi ya mutu, musulmi ‘yan uwan shi saraka shi da bidu'o'i, saraka shi da al'adu miyagu, saraka shi da soye-soyen zuciya. wannan haɗari ne ba ɗan ƙarami ba a wannan fagen da yake fatan a kyautata wajen addu'a a roƙon mai mai duka kuma daidai lokacin ne ake ƙoƙarin fusa ta Allah da bida'a? ma ku ji tsoron Allah. Duk lokacin da za ku yi abu sai aka ce, kun ga abin nan, to bid'a ne ba daidai ba ne, ku yi ƙoƙari ku haƙurtar da kanku ku bar shi, in ba haka ba kuna roƙon ma ɗan uwanku gafara a wajen Allah kuma ga shi ya shiga hannu kuma a lokacin kuna ƙara fusa ta Allah wannan kuskure kuke ba ɗan ƙarami ba shi sa in ma akwai bid'an to a batta a hakura kawai a nisance ta Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu daga bida'a. kuma akwai abun mamaki in ga zo ka abu kaza bid'a ne sai ga wani yana ta faɗa to me ya haɗa ka da bida'a? kun gano wannan da ko me ya haɗa ka da ita Bida'a kayan arziki ce kayan tsiya ce kuma kai ba matsiyaci ba ne shi sa aka ce kaza bid'a ne sai ka ce Allah ya wadaran bid'a bid'a tafi mu ba naki ba ce, ke ba tamu bace shi sa ba ma yi da ke Shi shikenan zauna lafiya a waye gari kowa ya adawa da bid'a kowa ya ki bid'a in aka zo aka ce kaza bid'a ne ka ce Allah wadare da bid'a o ko muna yin wannan abu sai ka ce to daga yau mun bari jama'a ba an zauna lafiya ba amma an zo an ce bid'a ka ce hoihoi dan menene za a yi ta magana kan bid'a ana cewa suwa na yan bid'a ne to wai in har ba ka yi me kai ka da faɗa jama'a mun gano wannan da kyau ko ka san amma matsala ne masu iya magana sun ce me kaza aljuhu baya jimirin Allah maɗaukin sarki ya kiyaye shi yasa bid'a ka rabu da ita kawai cinda dai ina ruwanka da ita in aka zo ana maganan karuwai ina ruwanki in ana maganan dan daudu ina ruwanka in ana zancen barayi yan sane yan damfara ina ruwanka in ka zo kana faɗa ka yi ɓarawo ne ko ko uwan kun gano wannan da kyau ku me ya haɗa ka da wannan harka cin da kai ba shi ba ne jama'ar annabu muna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa Allah ya raba mu da bid'a malam yace wasa uhawilu jahidan zan ba da ƙoƙarin matuƙa an ta kuna hazihil silsina cewa wannan jeran giyan bayanai bi'aunillahi. mala ya ce da agajin Allah zan fitar da wannan abin da ne nufi mai suna a kamar jana'iz litakuna majmu'atun mutakamila ya zama an tattara bayani cib liyan tafi ubi hal muslimun saboda musulmi su amfana da ita fi kulli makanin a kowane waje a kowane fage a kowane yanayi musulmi su amfana su rabota da ita ɗari bisa ɗari Mala ya ce, As'alullah an yaja alalaha alkabul, ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan littafi nawa ya samu karɓuwa a afidari duniya, wannan a duniya kuma ya amfanar a gidan duniya, walahira da kuma gidan lahira. Wa an yarzuƙunar ikhlasa kuma Allah maɗaukakin sarki ya azurta ni yin ikhlasi cikin wannan aiki. fil wal amal wajen duk maganganun da zan faɗi a ciki da kuma aikin rubutun wannan littafi gaba ɗaya wa wala yaj'alu lil hawa kada Allah maɗaukin sarki ya sanya wannan aiki ya kasance akwai rabo na son zuciya wala lishaitan kuma kar Allah ya sanya shaidan yana da haddan wani kaso wala nasiban ko wani rabo a ciki gaba ɗaya kasance rabo ne da kaso ne wanda aka yi duka domin neman yardan Allah. Wa an yarzuquna jami'an ƙablal mauti tauba, Allah maɗaukin sarki ya azarta mu gaba ɗayanmu kafin mu ta zo duk ‘yan abubuwan da muke aikata waɗanda ba daidai ba, Allah ya sa mutu ba. Wa indal mauti shahada, Allah ya azarta mu shahada yayin mutuwanmu. wa ba'adal mauti janna Allah madaukin sarki ya azarta mu da aljanna bayan mutuwanmu wa na'iman Allah ya lullube mu da ni'imomi wa ridwanan Allah ya marabce mu da yardan shi innahu waliyyu zalik Allah madaukin sarki shine majibincin waɗannan al'amara wal qadiru alaihi Allah mai iko ne akan yi mana ya Allah kai mana rufin asiri ka an shi wannan addu'a ka ji kanmu ka gafarta mana ka ɗaukaka al'amuranmu waka tabahu muhammad hassan wanda ya rubuta wannan sunan shi muhammad hassan allah maɗaukakin sarki ya mai sakayya da alkhairi wannan ita ce shimfiɗa da sharan fage wanda malam ya gabatar a cikin wannan littafi mai albarka to bayan da ya ƙare sai ce alfaslul awwal fasli na farko talqinul mayyit yi ma mamace talqin me yake nufi da at-talqin zami bayani dangane da talqinul mayyit sai dai wannan littafi na Muhammad Hassan ya kunshi abubuwa masu yawa wanda kafin mu shiga kai tsaye zan so mai mai shimfiɗa da wani bayani mai matuƙan mahimmanci wanda fadilatul allamatul muhaddithul albani ya gabatar a farko a cikin littafin shi mai suna ahkamul jana'izi wa bid'uha to amma wannan littafi na Muhammad Hassan ya kunshi bayanin farko da ya fara ambata mana talqinul muhtadir mutumin da yazo gargara ya za a laƙana mashi kalman shahada shin irin yanda aka gada ne cewa kawai a zo a zauna daura da shi mutumin da yake gargara a yi ta faɗin la illallah la illallah la illallah ko ko za a ce ne ne ka ce la illallah me ake nufi da at sannan malam zai zo ya mana bayani dangane da bid'o'i da ake yayin talƙini. haka bayan an rasu akwai waɗanda suke cewa a ƙabarin mutum zai je sun kuya wai yana lakkana nama shi mamacin wai abubuwan da zai faɗi yayin tambaya wannan kuskure ne mutum in ya shiga wannan yanayin kawai addu'a za ka yi mashi in kaga ya iya ansa wannan tambayan da za a yi mai a ƙabari, shi ya aikin da zai sa ya ansa domin Allah ya ce thabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid duniya. Allah yana tabbatar da mutum ya iya ansa tambayoyin kabari ne da tambayoyin da za a yi mai yayin fitowa da kabari da kuma a yi mai hisabi sassauka a farfajiyar kiyama in ya zama anan gidan duniya ya aikata aikin kirki ne kun gano wannan da kyau ko to malam zai bayani akan talqinul muhtadir sannan bayan nan malam zai magana a kan ma ya yajibu ala ahlil mayyit ba'da mautihi idan ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari ya cika to menene ya zama wajibi ga majibinta al'amarin shi su aiwatar gare shi a bayan mutuwan shi sannan hal ya juzu kashfu wajihil mayyit idan aka lullube jikin mamaci gaba ɗaya to shin ya halatta mutum ya zo ya buɗe fuskan shi ya gan shi har ma ya sumbance shi shin wannan ya halatta in kuma zai yi sumbar ina aka ce ya sumbanta shin zai sumbanci bakin shi ne ko ko tsakanin idanun shi nan akan goshin shi malam zai zo ya bayyana mana da izinin Allah inna masabar inda sadamatul ula malam zai bayyana mana ana samun gara san haƙuri ne a yayin da jarabawan farko ta girshe ka aka zo aka ce ma mahaifi ko mahaifiya mata yawa ko ya ko ƙani ko ƙanwa ko wani masoyi ko wani malami ko wani amini Allah maɗaukin sarki ya mai rasuwa ka ji wannan girsan mutuwar ka iya jurewa ka iya shanyewa domin ake nufi da wannan kuma wani gara basa ke biye a bayanta malam zai mana bayani da izinin Allah ma harimu ala aqaribil mayyit me da menene suka zama haramun ga makusantan wannan mamace a bayan da Allah maɗaukin sarki ya mai cikawa malam zai bayyana mana waɗannan abubuwan da yake haramun ne wanda bayan an rasu kar a samu wani ko wasu daga dangin mamaci sun aiwatar da waɗannan abubuwan. Hukumin na aifil Islam menene hukuncin sanar da mutuwa a Musulunci? Shin, mutum in ya rasu a je a gayyato mutane su zo su yi mai sallan gawa mai hukuncin wannan. Bayan an je an binne mamaci kuma a zo ana ta kai sanarwa gidajen rediyoyi da talbijin da jaridu a sa intanet aiwane aiwane menene hukuncin wannan a musulunci malam zai zo zai bayyana mana alamatu husnul khatima za a yi bayani dangane da alamomin da in suka faru ga mamace to wannan suna alamta cewa Allah maɗaukin sarki ya yi mai kyakkyawan ƙarshe. Bayan nan, ya mai tan, yaya za ka wanke gawa, ya ake wanke gawa ya wankan gawa yake suwa ke wankan gawa ya tsari da bayanan suke ahkamut takfin malam zai mana bayanin hukunce-hukunce da tsari da matakan sanya likafani hamlul janaza wattiba'uha sannan ɗaukan gawa ya ake ɗaukan gawa suwa ke ɗaukan gawa ya ake raka gawar shin ana tafiya ne a gaban gawa ko a bayanta ana tafiya gefe da gefe gaba da baya ne ko koya al'amarin yake malam zai zuye mana bayani gamsashe da iznin Allah a cikin wannan littafi malam ya ce nahayun nisa an ittiba'il janaza za a yi bayani dangane da hanin da shari'a ta yi wa mata cewa kul kar su sake saraka gawa ko a tafi makabarta tare da su saboda binniyar mamaci wannan a musulunci malam zai bayyana mana hukunci da nassoshi da suka bayani a akan hanin ahkamus salati alal janaza za a yi bayani dangane da hukunce-hukuncen sallan jana'iza ya ake sallan jana'iza ya ake addu'ar kabaro kabarbari guda nawa ake ne shin idan aka fara sallan jana'iza kai ka taho a lokacin an yi kabbara ɗaya ko biyu ko ma ana kan na hudu ne sai ka zo ka kabbarta sai ka bi shin ana ƙarewa liman yi sallama kawai sai a shura gawon kawai a gaba ko ko za a bar muku ko da kuka makara ko ku zo ku yi sallar malam zai zo mana bayanin wannan da izinin Allah hal ya juzu an usalli ala zaniya shin ya halatta mu zo mu ma karuwa sallah karuwan da ta mai da karuwanci ne sana'arta mace ‘yar jabu wacce ta amince ta faranta ma wani ta bakanta ma mahalicinta mahalici ya ce wance kul in kika yi abin na fusata ni ta yadda Allah ya tabi shi wannan kuma shi ta juyo wane kuwa farkanta shi kuma Allah maɗaukin sarki ya samu farin rai dangane da ita to sai ta mutu a wannan yanayin shin ya halatta ya mata sallah hal ya jozu an usalli ala fajir wani an san fajiri ne mutumin kawai ne ba mutumin kirki ba ne mai shaye-shaye ne mai ɗauke-ɗauke ne mara mutunci ne sai kwanta ya rasu to shin ya halatta a je a yi mai sallah malin zai zo mana da bayanai dalla-dalla a wannan gaban salatul ghaib in mutum ya mutu a wani gari can kuma ana da yaƙinin zai wahala an mai sallah a wancan garin to shin ya halatta a nan mu mu zo mu kabbarta mai mai sallah kuma gawon ba ta gabanmu to za a yi bayani dalla-dalla in an kai ga wannan gaba da izinin Allah ahkamud dafan wasu irin hukunce-hukunce ne wanda shari'a ta tsara yayin binne mamaci ahkamu ta'aziyya hukunce-hukuncen gaisuwa da ta'aziyya ban haƙure da lallashi ya aka tsara waɗannan abubuwa su kasance ziyaratul qubur ziyaran kabari bayan an mutu to menene hukuncin zuwa ziyara makabarta da hukunce-hukuncen da ke da alaka da wannan su ne abubuwan da malin ya tattala zai mana bayaninsu da izinin Allah a cikin wannan littafi mai albarka da zai bayani dangane da hukunce-hukuncen jana'iza mu ji abubuwan da shari'ar musulunci ta tsara musulmi su kula su kiyaye su yi domin neman yardan Allah ga kansu da kuma shi ɗan uwan nasu da Allah maɗaukakin sarki yi macikawa. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. A taƙaice kafin kai tsaye mu ci gaba daga inda malam ya fara. na ce ya dace mu je wasu bayanai da fadilatul allamatul muhaddis albani ya ambata a cikin nashi littafin a inda yake cewa ma ya jibo alal me ya wajaba a kan mara lafiya mafi aksarin wanda za a ce ya rasu sai ka ji mutane suna cewa ya rashin lafiya ne dan dama rashin lafiya a mafi rinjaye shine wajen zaton mutuwa ne to wai shi mara lafiyan me ya zama wajibi a kan shi lokacin da ya kwanta rashin lafiya na farko mala ya ce alal marid an yarda bi qada'illa wajibi ne ga mara lafiya ya gamsu da cewa wannan rashin lafiyan da Allah ya kaddara mai to ya kaddara mai ne saboda wasu manufofi na daga ciki akan kare mai zunubi ya gamsu da wannan kaddara wa yasbira ala qadarihi kuma ya haƙura a kan abin da Allah ya ƙaddara mai wa yuhsinu dhanna bi rabbih sannan ya kyautata zato ga ubangijin shi wa zalika khairul lahu yin haka shi yafi zama alheri gare shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ajaban li amril mu'min abun mamaki dangane da al'amarin mumini inna amrahu kullahu khairun shi mumini al'amuran shi gaba ɗayansa alkhairi ne. Walaisa za ka li ahadin illa lil mu'min, babu wani a duniyan nan kowaye wanda al'amuran shi gaba ɗaya suke alkhairi in ba mumini ba. In a asabar husarra duk lokacin da abin farin ciki ya samu mumini, shakara sai ya gode ma Allah fakana khairan lahu yin haka sai ya zama shine mafi alheri gare shi. domin ya ce la'in shakartum nakum, wa in asabarhu darra'u in ko damuwa rashin lafiya kunci suka same shi sabara sai mumini ya haƙuri fakana khairan lahu yin wannan hakuri a irin wannan yanayi shine mafi alheri gare shi wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma annabi ya ce la yamutanna ahadukum kada ɗayanku ya sake mutuwa ta same shi illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala sai face yana mai kyautata zato ga Allah maɗaukakin sarki waɗannan hadithai guda biyu al'imamin muslim da bai da ahmad su suka ruwaito su shi yasa ka yi haƙuri ka yarda da ƙaddaran Allah sannan ka kyauta da zato ga Allah wannan duk wanda ya tsinci kanshi akan haka to lallai ya more na biyu malam ya ce wa yambage alaihi an ya kuna bainal khawfi war raja ya dace lalle ga mutumin da ya samu kanshi a yanayi na rashin lafiya ya zamanto yana tsakanin tsoro da fata yana mai tsoron laifuffuka da zunuban da ya aiwatar sannan kuma yana fatan rahama dangane da tausayi da jin kai na Allah maɗaukakin sarki da kuma irin ayyukan kirkin da ya gabatar. ya khafu iqaballahi ala dhunubihi yana mai jin tsoron ukuban Allah sakamakon laifuffukan shi wa yarju rahmata rabbih kuma yana mai fatan rahaman ubangijin shi wannan ba don komi ba li hadithi anasin sai dan hadisin da al-imam Anas ya ruwaito annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa annabin rahama dakhala ala shabbin wa Bilmaut. annabi ya shiga gaida wani mara lafiya lokacin wannan yana dab da mutuwa faƙala sai annabi ya ce kaifa jiduk ya jiki ƙala sai matashin ya ce wallahi ya rasulallah inni wa inni a khafu yace ya ma'aikin Allah ina yanayin da nake fatan jin ƙai da rahama na Allah sannan kuma ina jin tsoron azaban Allah sakamakon na faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce la yajtami'ani fi kalbi abdin ba za su taɓa haɗuwa a zuciyan bawa ba fi mithli hadhal mawtin a irin wannan yanayi illa a Allahu ma yarju face Allah ya bashi abin da yake nema wa aminahu mimma ya khafu. kuma Allah maɗaukin sarki ya amintar da mutum don gane da abin da yake tsoro. Wannan hadisi al'imamu Tirmidhi da Ibn Maja da Ahmad suka fitar da shi da Ibn Abid Duniya haka a cikin littafin Mushkatul Masabih a lambar hadisi na 1612 Allamatul Albani ya inganta wannan hadisi. Malin ya ce, Na uku, wa mahamashtar bihil maradu duk lokacin da rashin lafiya ya yi ma mutum tsanani fala ya juzu lahu an ya tamanna maut bai halatta gare shi gurin ina ma da ya mutu ba li hadisi ummul fadli radiyallahu anha saboda hadisin innan falalu Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa lalle annabin Allah da khala alaihim ya shigo wajensu wa Abbas ammu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shitake, sai ya tarar da Abbas a lokacin bai da lafiya kuma Abbas baffan annabi ne fatamanna Abbas al-maut sai Abbas saboda raɗaɗin mutuwa sai gurin ina da ma ya mutu ya huta faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sai annabin rahma ya ce ya am ya baffa la ta tamannal maut karke gurin mutuwa fa innaka in kunta muhsinan kai dinnan in mai kyautata aiki na alkhairi ne fa an tu'akhira tazdada ihsanan ila ihsanik ay maka jinkiri ka yawaita ayyukan alkhairi zuwa ga ayyukan alherinka na baya khairul lak wannan shine mafi alheri gare ka wa in kunta musi'an in ko kai mai munana aiki ne fa an tu'akhira ay maka jinkiri fatusta iba ka waye gari fatastatiba ka tuba min isa isa'atika dangane da mugun aikinka khairul laka wannan shi yafi alheri gare ka fala ta tamannal maut saboda karka sake kai gurin mutuwa wannan hadisi al-Imam Ahmad da Abu ya'ala da Hakim ne su suka fitar da shi haka al bukhari da Muslim da Baihaqi sun fitar da wannan hadisi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace a wani ƙarin hadisin annabi ya ce fa in kana labudda fa'ilan in ya zama babu makawa sai kai gurin mutuwa falyakul to mai gorin mutuwan ya ce Allahumma ahini Allah ka rayar da ni ma kanatul hayatu khairan le, muddun da rayuwan ita ce mafi alkhairi gare ni wa ne Allah ka ɗauki raina idan kanatul wafatu khairan le, in dai mutuwan ita ce mafi alheri gare ni wannan hadisi ka karanta irwaul galil a lamban hadisi na uku. gaba na hudu wa iza kana alaihi huququn idan mutum ya zama akwai haƙoƙin mutane a kan shi falyu'addiha ila ashabiha ya marmaza ya mai da waɗannan haƙoƙi zuwa ga masu su in tayassara lahu zalika in haka ya sawwaka gare shi wa illa in ko ba haka ba ausa bi zalika sai bar wasici akan haka faƙar ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakika manzan Allah ya ce man kanad hu mazlamatun li akhihi min irdin duk wanda ya kasance ya taɓa taba ya taba zalintan wani ɗan uwan shi min irdihi ta hanyar mutuncin shi au malihi ko dukiyan shi ha ilaihi ya marma zai mai damashi. mashi an an a yawmul mulkiyama. kafin ranar ƙiyama ta zo la yuqbalu fihi dinarun wala dirhamun ranan da ba za a karɓi dinare ko dirhami na wani ba in kana lahu amalun salihun ukhida minhu in ya kasance a wani aiki na ƙware da ya taɓa yi za a ɗibo wannan aiki na ƙware a biya wancan wa sahibahu a ɗiba a ba wancan da ya zalunta wa illam yakun lahu amalun salih in bai da wani aiki na kirki ukhidha min sayyi'ati sahibihi sai a ɗibo daga mugun aikin mutumin da ya zaluntan fahumilat alaihi sai a azama shi wannan hadisi al-imam al-bukhari da al-imam al-baihaqi su suka ruwaito shi wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace atadaruna mal ko ko dinnan kun san wane ne ƙalo sai suka ce almuflisu fina fallasashe a cikinmu malla dirhama lahu wala mata shine wanda bai da dirhami ma'ana bai da kuɗi kuma bai mallaki kadarorin kuɗi ba faƙala sai annabi ya ce innal muflisa min ummati fallasashe cikin al'umma na ya ati yawmal shi shine wanda zai zura tashin alkiyama bisalatin wa siyamin wa zakatin ga sallah cikakku cib ga azumi yayi kamar yanda aka ce ga zakka da ayyukan kirki sun haɗu sun yi ɓam wa ya ti ƙarshe ta mahaza sai ya zo a samu ya zagi wani wa ƙazafa haza ya yi ƙazafi ga wani wa akala mala haza ya ci dukiyan wani wasafa ka dama haza ya zubar da jinin wani wadda raba haza ya doki wani fayota haza min hasanatihi wani a ɗebi ladan shi a miƙa ma wancan wa haza min hasanatihi a ɗebi ladan shi a miƙa ma wancan fa in fanyar da hasanatuhu idan lada da kin shi su ƙare kaf ƙabla an yi ƙuda ma alaihi kafin a biya ba su sukan da ke kan shi ukhidan min khatayahum sai a ɗibi zunubansu faɗuri had alaihi sai a kwarara mashi sun matsuri ha finnare sannan sai a ɗebe shi a yi wujijuwa da shi gidan wuta wannan hadisi muslim ne ya ruwaito shi wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aizan har ila yau manzan Allah ya ce man wa alaihi dainun mutumin da duk ya mutu ana bin shi bashi falaitha thamma dinarun wala dirhamun to can lahira babu kuɗi zinare ko azurfa da za a biya walakin na hal hasanatu wasayyi'at sai dai a lahira ana cinikin lada da zunubi ne kai ɗan uwa ka daina tadaka ta rawan wasu ka ji da kanka alaikum anfusakum kowa ya ji da kanshi wannan hadisi al hakim ne ya fitar da shi da al-imamu tabarani al tabarani ya fitar da shi da lafazin addainu dainan bashi iri biyu ne faman mata wa huwa yanwi qada'ahu wanda yake bin shi bashi har mutuwa ta same shi yana mai ninyan biya fa ana waliyuhu annabi yace ni zan jibinci al'amarin shi wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu wanda kuwa ya mutu bai da nufin biya fa dhaka alladhi yu'khadhu min hasanatihi wannan shine wanda yake musalla ladan shi na kwarai laisa yawma idhin dinarun wala dirhamun wanda ko a ranar tashin alkiyama babu wani dinari ko azurfa da zai biya ayyukan shi na alkhairi za a ɗiba a ba masu bashin ko a ɗibi zunubansu a kwarara a kan shi wa ƙala jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma jabir ɗan abdullahi allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce lamma hadara uhud yayin da ya halarci Uhud, mana lokacin da Uhud ta zo za a yaƙi da ani abi minan laili, lokacin da yaƙin Uhud ya zo, sai mahaifina ya kira cikin dare, faƙala ya ce, Ma'urani illa maƙatulan fi awwal man yuqtalu min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya ce, Ni fa ganin nike ina daga cikin farko-farkon waɗanda za a kashe daga cikin sabon annabi wa inni la atruku ba'adi a azzu alayya minka ghaira nafsir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace in ka ware annabi ba wanda nake jin ran shi irinka wa inna alayya dainan faqadi ana bi na bashi ka biya min wastausi bi ikhwatika khairan ka zauna bi ikhwatika da waɗannan ‘yan uwa naka kana mai kyautata musu. Fa asbahana Jabir ya ce muka waye gare fa kana awwala qatil mahaifina ne farkon wanda aka fara kashewa wannan hadisi al’imamul bukhari ya fitar da shi kaga magabata na kwarai suna barin wasiyan bashi a biya musu shi yasa kowa ya nemi sana'a Za ka iya mutuwa wannan ka zai iya mutuwa ana bin shi bashi kaga sai ka biya gaba na malam ya ce wala budda ministi ijali bi misli hazil wasiya irin wannan wasiyan da ka je mahaifin jabir abdullahi dan haram yayi to wajibi ne mutum ya gaggauta yinta muddin ka sa akwai haƙoƙin mutane a ka yi maza kai bayanin a miƙa masu ‘yan kayansu annabi ya ce ma haƙƙun ri'in musulmin ba haƙƙi ba ne ga mutum musulmi ya bitu lailataini wanda zai kwana biyu walahu shay'un yuridu an yusi fihi yana da abin da ke son ya bari wasiya illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'asihi face wasiyan shi na rubuce a ƙarƙashin matashin shi duk inda kake zama wasiyan ga kana tare da ita mun gano wannan da kyau ku duk inda kake dan uwa yake ban labari cewa Sheikh Ja'far Mahmud Adam lokacin da Allah ya mai rasuwa rigan da ke jikin shi aka kashe shi a jikinta ana cire ta za a yi mai wanka takarda ta faɗo ana buɗe sai a ga wasiyan shi ne mana shi a shirye yake duk inda yake wasiyan shi na tare da shi shi bai bar bai ɗauki duniya a matsayin ya zo zama ba Dan ya san cewa komin daren daɗewa rayuwa za ta zama ta zo ƙarshe kuma yana biyayya ga wannan hadisin manzon Allah qala ibn umar abdullah dan umar yace ma marrat alayya laylatun mundu sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace dare ɗaya bai taɓa zuwa min ba tun sanda na ji annabi qala zaka ya faɗi zalika wancan magana illa wa indi wasiyyati face wasiya na na kusa da ni kun gano wannan da kyau ku domin ya ce ma haƙƙun ri'in muslimin ka kiyaye wannan kalma ɗin shi ka ga wancan babban malami namu muke jinjina al'amarin wasiyan shi na tare da shi ko me wasiya in ka mutu ayi kaza ana binka kaza kar ai kaza a ba wani kaza a an so kaza kaza wannan ne in wani abu ya riga ya wakana sai ka soke shi sai ka rubuta wani wannan shi yake ce ma wasiya don mutane sun yaudaru wai wasiya sai ka zo mutuwa ne mala'iku suna fisgar rai wa kana cewa ai kaza Abar kaza to mutuwa mata ta zama wasa kenan Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim da ashabu sunan su suka ruwaito shi wajib an yusi li aqaribihi alladhina la yarithuna minhu ya halatta koma wajibi ne mutum ya bar wasiya dangin shi na kusa da shi waɗanda ba za su gaji komai na dukiyar shi ba ya ce a ɗan ɗiba masu wani abu li qawlihi tabaraka wa ta'ala saboda faɗin Allah da ya ce kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut an wajabta muku cewa duk sanda ɗaya daga cikinku ya sakankance mutuwa fa ta zo in taraka khairan muddin dai ya san zai mutu ya bar dukiya to alwasiyatu lil walidaini ya bar wasiya ga iyayen shi a ɗibi kaza a basu wal aqrabina da dangin shi na kusa bil ma'arufi ya ce a kyautata masu ya nasiha kuma ya bar abin da yake na alkhairi ne kar ya kwashe dukiya ya ba ‘yan uwanshi ya bar iyalan shi sarasa rasa Hakan alal muttaqin wannan haƙƙi ne ga masu tsoron Allah to sai annabi ya ce an shafe wannan dangane da abin da ya shafi haƙƙin iyaye saboda a da iyaye ba su da gado wasiya yake barin masu to sai Allah ya kwasa masu in ka mutu ba ka da magaji gaba ɗaya mahaifinka za a raba za dukiyanka gida uku ya kwashe kashi biyu uwarka ta kwashe kashi ɗaya lazzakar misal haddil unsayaini in ko kana da magada to mahaifi da mahaifiya sai a ba ɗaya bisa shida jama'a mun gano wannan da kyau ko to amma dangi kani kowa kowa ne ne ba za su ci gado ba sai inda ka kwanta karas ba ka da magaji ko ɗaya sai mahaifiyarka to a nan abin da ya saura za su ci ko ba ka da magaji kwata-kwata sai ‘ya'yanka mata abin da ya rage waɗancan za su zo za su ci kenan in ka sake ka mutu kana kalala to ‘yan uwa za su zo su ɓargi gumunsu a ciki Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace gaba na bakwai walahu an yusi bi min malihi mutum ya samu ya bar wasiya ga ɗaya bisa uku na dukiyan shi wala ya juzi ziyada alaihi bai halatta ya wuce ɗaya bisa uku ba bal an yan kusa minhu kai amma so inda so samu ne ya rage daga ɗaya bisa uku li hadisi sa'ad bin abi sau saboda hadisin sa'ad ɗan abi waqas radiyallahu anhu kala Allah ya ƙara mashi yarda ya ce Kuntuma a rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallama na kasance ina tare da annabi fi hajjatil wada a lokacin hajjin bankwana famaritu maradan ashfaitu minhu alal maut sai na kwanta rashin lafiya rashin lafiyan da dab nake da ummutu fa'adani rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama sai annabi ya zo gaishe ni faƙultu ya rasulallah sai na ce ya manzan Allah inna li malan kathiran ina da dukiya mai tarin yawa wa ya yarithuni illa na tulle ban da magaji kaf in ba ‘yata ɗaya talfa usi bi thuluthai mali shin bana bar wasiyan bi bisa uku na dukiya na yi aikin Allah da su ba kala sai annabi ya ce la kala sai sa'ad ya ce Kultu bi shaɗar mali to rabi fa ƙala la annabi ya ce in kulti sai na ce fa thuluthu mali to ɗaya bisa uku fa ƙala sai annabi ya ce a athuluthu wa thuluthu kafirun. kai sa'ad sulusun ma fa yana da yawa dan kasancewa musulunci ba dukiyan ga yake nema ba Ɗan abin da ake nema ana nema wanda za a aikin Allah ne kawai da shi ba wai ana son kwazo dukiyanka ne ka kwaso duka kwasa ka mika shikenan kai kuma ka rasa komi ba ba wannan shine ma'anan abin da aka sa mu gaba ake son a yi ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu sakamakon ƙurewar lokaci za mu saurara a nan fasbanaka Allahumma duka shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum